salati ta'sirun ajibun sallah tana da tasiri mai burgewa kwarai da gaske fi daf'i shururi duniya game da tunkuɗe sharrori na duniya sharrori na duniya na ambaliyar ruwa gobara hadarin mota kora aiki faduwar jarabawa da duk wasu bala'o'i da ake fama da su a duniya to sallah tana da tasiri mai ƙarfi wajen ainihin tunkuɗe su ولا سيما إذا أعطيت حقها من التكميل ظاهرا وباطنا مصمما إذا أكبوا وصلى حقك أنت na cika ta tun daga zahirinta har tun daga salari har ɓoye Allahu akbar yau duniya tana cike da sharri kowane iri tashin bama bamai na gaske da na sarari da na ɓoye tun daga ma'aikatar kuɗi har aljihunka ban ne wani irin sharri ne duniya ba ta cikin shi yau cututtukan da ba a taɓa jin sunansu da labarinsu ba a yau suna faruwa larurori da matsaloli da damuwa da annoba iri-iri wadda ba a taɓa ganinta a cikin tarihi ba tana faruwa to sallah tana da tasiri mai girma wajen tunkuɗe wannan wala siyama idza u'tiya haqqaha min at-takmil zahiran wa batina malam ya ce famastudfi'at famastudfi'at shururud daraini wastujlibat masalihuhuma bi misli salah tunda ake ba a taba tunkuɗe bala'o'i da sharrori na duniya da lahira an jawo zaman lafiya na duniya da lahira da irin sallah ba ba a taɓa samun wani solution ba a taba samun wata mafita game da duk wani bala'i a duniya da lahira wanda ya waro wannan bala'i kamar sallah ba har a lahira in aka je lahira na daga cikin sharrin ta ya mafi na duniya ba ma ne suke tashi ko ina a lahira sharruhu mustatira sai an tafi da kai aljanna gaban gaban kana munna sai a ce a dawo da shi ya taɓa da wasu kuɗi bai amfana ba ma ya ɓoye su a wani akawunt ya mutu sai a ce a yi wuta da shi sharruhu mustatira sharrin lahira tartsatsi yake fafafafa ko ina gashi nan to amma kar ku manta manzo Allah ya ce in aka bincike sallah daga ta gyaru sai a ce to shikenan abin da ya biyo bayan ta ma duk gyararre ne idan aka dubi sallah ta ɓaci sai a ce dan da ba bata lokaci akan sauran ma duk ɓatattu ne da haka dan uwa a tsaya a koyi sallah a yi ta da kyau malam yake cewa wasu wastujlibat masalihuhuma bi mithli salah ba a taba samun abin da ke jawo alheri da zaman lafiya da warware matsalolin duniya da lahira ba da abin da ya fi sallah ba a taba samun fiye da sallah ba wa sirru zalika barka ji sirrin haka anna salata ita sallah silatun billahi ta'ala zumunci ce bawa yake samarwa da kanshi da Allah kaga a lokacin da kace Allahu Akbar when you are connected with the network of the Rabb kana cewa Allahu Akbar yanzu ka shiga cikin network na Allah ne don haka an hana ka kai magana don ka fita daga network na halittu a cikin hadisi annabi ya ce sai kuma ka tsaye da fuskar ka ta fuskanci alƙibla sai kuma Allah ya tsaye da tashi fuskar sai ya fuskance ka idan ka waiga kaɗan haka sai Allah ya ce sakaro ne sai kauce nan an cire ka yi out of network sai ka fara samun network fluctuation an fahimta jama'a to sallah sabid da zumunci ne tsakanin ubangiji da bawa wa ala qadri sunatil abdi bi rabbihi azza wa jalla tuftatahu alayhi min alkhairati ba da gwargwadon yadda bawa ya alakanta kanshi da sallah ake bude mishi kofofin alheri da gwargwadon yadda yaya ƙarfin ka take in ka shiga sallah ya zuciyarka take lokacin da kai Allahu akbar dai kai kawai kankame amma can kwakwalwarka tana can tana calculation na me za a ci riba ya za a rubuta jaraba nan ya za a yi magudin kuɗi kaza ya za a yi kaza da gwargwadon alaƙar zuciyarka da Allah da gwargwado yadda kofofin alherai suke buɗe maka na rayuwa duk abin da ka tasa a gaba sai ka ga zama maka alheri don haka ba a taɓa samun mutanen da aka ɗora musu bala'i da talauci da tsiya saboda sun bi addini irin sahabbai ba duk wata hanyar arziki sai da aka yanke musu duk wani mai kuɗi sai da aka yi ƙoƙarin karya arzikin shi kai akwai waɗanda kwace kuɗin aka yi abdurrahman zuri ne ana kama a ce a nan cikin zaro yake kasuwanci ya yi kuɗi amma ɗan bukora ne kaga still da zai faji ne amma ba ɗan cikin zariya ba da ya tashi ya ta biyu bar makka ya taho madina sai suka ce baka isa ba waɗannan kuɗa nan ka same su ka zo da su ne ya ce a me kuke nufi suka ci a sai dai a basu nan ya ce an basu to sai cikin sai sanyi kuma za ka tafi ka bar kuɗin ya ce yi ba kuɗi kuke magana ba ban shigo da su ba kuma zan fita ba su yana isa madina da annabi ya zai sai ce cinikin ka yayi riba har an yi wa annabi wahayin karatu cinikin ka yayi riba ka bar musu kuɗi ka taho da imani ka duba talaucin da aka sa shi attajiri ne yana ɗaya daga cikin waɗanda ake nunawa a makka amma ya iso madina bai da kusule domin sai ya samu me kutun butsayi samu kwalbar manja ya samu sai ya rinka ɗurawa a ƙananan kwalabe da ya dawo da magariba sai ga riba kashe gari sai ya samu galon sai yana ɗurawa a kwalabe wan kashe gari sai jarkan da tafiya sai tafiya sai ya zama shine wa shine importer shi yake kawo manja kuma wannan wane ne abdurrahman ibn auf az-zuhri an talauta mutanen nan amma daga ƙarshe Allah maɗaukakin sarki ya umarce su da sallah da suka karɓi umarnin sai Allah ya azurta su fiye da kowa ya taɓa aje buɗe baki zai ci shi Abdurrahman sai fashe da kuka ya ce mu ɗinnan mu da muka samu kanmu a talauci da tsiya ya ce yanzu yau Allah mu ya tara wa irin wannan ya ce kai wannan ba alheri ba ne yace yanzu ni ne zan yi buɗe baki nan ga kaza nan ga kaza nan ga kaza amma halal ɗin shi ne kun je da ya samu kuɗi zuba shi ce gumin kan shi ne wallahi albarkar sallah ce don haka cikin waɗannan sahabban jama'a waɗanda Allah ya raya su ba wanda ya mutu cikin talauci ba wanda ya mutu cikin damuwa da kunci sai da Allah ya yalwata su a yau duk fagamme da mutane suke game da neman kuɗi ba sun ba da muhimmanci game da sallah Allah da ba su siya ba da ba zauna cikin talauci ba da ba zauna cikin fatara da bashi da wulakanci ba ka ba da muhimmanci in dare ka tashi kai tare ka kula da ita ka ba ta muhimmanci ka sa a ba ta muhimmanci a cikin gidanka gashi sai malam yake cewa وتفيض عليه وتقطع عنه من الشرور أسبابها sannan ita sallah idan ta je ta samu sharri ko ita ba wai ba sharrin take datsewa ba a sababin da ke jawo sharri take bi gaba ɗaya tun daga asali ce ta daddatsewa sallah ke da wa tufidu alaihi mawaddat tawfiq min rabbih azza wa jalla sannan sai ta rinka kwararo wa bawa gambakatar da dacewa daga ubangijin shi don haka idan za a shiga exams idan da safe ne ko ka je kai sallar wala'a daga sallar wala'a ka zo ka zauna gaban question paper ne takarda za ta rena kanta lecturer shi ma zai gane kuskuren shi da ya rubuta wannan tambaya idan da wani ne ko ka yi sallar la'asar ta shi ka buga nafila da azhar ne kai azhar tashi kai nafila shigo ka zo ka rubuta malam yake cewa bawa zai rinka samun gamdakatar za ka tafi neman wata kwangila ne yi neman aure za ka tafi tashi kai sallah duk abin da za ka yi ka gabatar da sallah idan ka gabatar da sallah tashi ka tunkari abin kai tsaye kar ka manta daga cikin hanyoyi mafi daraja da bawa ke samun buɗi su ne salatul istikhara baka taba jin wata zakka an ce mata sadaqatul istikhara ba baka taba jin an ce wani saumul istikhara ba baka taba jin an ce hajjul istikhara ba ta haka duk abin da kake nema yi sallah za ta ainihin buɗe maka kafa ta dacewa wadda Allah zai kwararo maka cikin zuciya wal afiya was sihha za ka samu lafiya za ka ji ka gadagau wal ghanima zaka samu riba walgina ghina kuma zaka samu wadata zaka ci riba a rayuwarka za kuma ka samu wadata saboda sallah wal raha sannan zaka rinka jin hutu a jikinka wal na'im zaka rinka jin ni'ima a cikin jikinka wal afrah zaka ji farin ciki wal misrat zaka rinka jin yayewa duk wata damuwa wa muhbaratun ladaihi duk waɗannan abubuwan gaba ɗaya Allah zai tara maka musari'atun ilaihi sa'annan abubuwa ne waɗanda za ka yi gaggawa zuwa gare su saboda ainihin ko kuma ta hanyar kula da sallah ta kun ji bayanan da babban malamin duniya al-imam islam abu abdullah muhammad shamsuddin ibn qayyim al-jawziyya jama'a kun ji wannan littafin daga makarantar ibnu taymiya yau shekara 600 da wani abu da rubuta shi sarki ya tabbata ga Allah wannan littafin ɗaya ne cikin mujalladi shida waɗanda ya rubuta su da kayan rubuta